Taron ya biyo bayan wani faifan bidiyo da sakon murya da 'yan bindigar suka fitar da ke baiwa gwamnatin Najeriya wa'adin sakin 'yan uwansu ko kuma rayuwar mutanen da suka yi garkuwa da su na cikin haɗari. Iyalan waɗanda aka yi garkuwa da su suna ɗauke da kwalaye da ke nuna neman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da masu ruwa da tsaki su yi abin da ya dace domin tseratar da iyalan nasu suna mai cewa kada a ɗauki batun 'yan bindigar a matsayin barazana. Aminu Lawal Uthman na ɗaya daga cikin iyalan waɗanda suke hannun 'yan bindigar kuma ya halarci taron ga kuma abin da yake cewa. Dalilin shirya wannan taro don mu ƙara mika kukanmu ga shi shugaba Muhammadu Buhari yadda ya fito ya magana ya umurci jami'an tsaro su samu su fito da waɗannan 'yan uwa namu da aka tsira amma su jami'an tsaro har yanzu kamar ba su aikin su da ya kamata in ma akwai abin da suke yi da allah muna roƙo zuwa gare su su ƙara bisa ga abin da suka yi. Sunana Dr. Ba'aba yau kwana hamsin da takwas kenan da wannan abin ya kasance ba mu da hanyar magana da su tun daga farko da suka kira mu ba mu ƙara samun wani kira a again da aka kira ku an nemi kuɗin fansa ne a nemi kuɗin fansa ba kuma abin da suka ce shine mu saurare su to daga sauraron nan kuma fa babu wani abu da ya kasance har yau kira na nake ga 'yan najeriya shine su dubi wannan al'amari kar ya kasance al'amari ne namu saboda yau ya faru ga waɗannan mutane gobe baka san me zai faru ga wani ba dole ne 'yan najeriya su fito baya su nuna alhininsu don abu ne da wanda za mu ce illa lillahi wa inna ilaihi raji'un addini sha'anin siyasa ko kabilanci baya cikin wannan al'amari. Hidayat Yusuf wadda ita ma 'yan uwanta biyu mata suke hannun 'yan bindigar na ganin matakin da gwamnati ta ce tana ɗauka wajen ceto 'yan uwan nasu yana tafiyar hawainiya. Ba za mu yarda cewa President Muhammadu Buhari zai ya manta da mu ba. Shi muka fito yau mu kare kansa cewa akan wannan order da ya bada ma security chief cewa a ji a kawo mu ba kawo su ba tun kamar wata daya da sati biyu da ya ba da wannan order kuma a think shi yasa wannan mutane suka fito suka ba mu wa'adi cewa idan ba biya bukatar su ba nan da kwana bakwai an sa right to life akan an mu eh gwamnati kullum mun same su suna ce mana suna aiki suna negotiating da su suna aiki a kan shi da sauransu amma kuma muna da kansu don mun gan kaman aikin da ake yin baya tafiya ba inda yake kewa da ce akwai inda akwai yana kewa labari ne mutane ne ba za su kara fitowa su kara bada wannan wannan wa'adi ba iyalan sun kuma yi kira ga gwamnati da kada hankalin ya karkata kan harkokin siyasar 2023 da kasar ke tunkara tun bayan harin hukumar sufurin jirgin kasa ta najeriya bata ayyana ranar dawo da zirga-zirgar jirgin na abuja zuwa kaduna ba hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya